Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo oke to kai tsaye muna tare da ku kai tsaye ni na Jabir Umar Adam oke to kai tsaye mu shiga izuwa cikin bidiyon to amma kafin mu shiga izuwa cikin bidiyon ka dare ka danna mana wannan alama ta subscribe sannan ka danna alama ta karawa ta haka ne zaka dinga samun dukkan wasu bidiyo da muke dorawa oke to kai tsaye mu shiga izuwa cikin bidiyon ok to kai tsaye ba tare bata lokaci ba kamar yadda kuka sani mun yi bidiyo a baya ta yadda muka nuna muku yadda zaka soke application din wato ainihin cashzin cashzin application ne da ake amfani da shi wajen karanta nobel saka labarai haka ta yadda zaka dinga tara coins ta yadda akwai inda in sun kai matakin da suka kai ake bukata za su baka dama ka cire ta hanyar dala ko kuma ta paypal account ko kuma ta hanyar cirewa ta katin waya ok to kai tsaye sakamakon sun yi updating ɗinsa yanzu haka sun kawo sabuwar hanya da zaka iya samun dala dubu ɗaya ta hanyar amfani da wannan application ɗin to kaga kenan cikin sauki zaka cire kuɗaɗe da yawa a ciki ta hanyar amfani da katin waya ko kuma ta PayPal account da kuma USDT. Ok to kai tsaye zan sa muku link din application a description na wannan bidiyo ta yadda da zarar ka shiga zai baka dama kai downloading din sa da zarar ka sauke shi wannan application din kamar haka. Idan kana da shi abin da zaka yi shine kawai zaka yi updating ɗinsa idan ka shiga cikin sa kamar haka zai nuna ma kai updating kai tsaye da zarar kai updating idan ya bude fuskar da zai fara nuna ma a cikin application ɗin bara mu jira shi ya buɗe kamar haka da kuke gani da zarar kai downloading ɗinsa zai kawo ka wannan fuska kamar haka idan dama kana da register da shi zai kawo ka sai ka taɓa wajen da aka sanya mi idan baka yi rijista ba sai ka yi email ɗaya eh, ka yi continue with the email ko kuma dai haka da facebook ok to kai tsaye da zarar kai updating ɗinsa idan kana da shi zai kawo ma wannan fuska kamar haka to kaga anan zai ce ka yi collect na wannan abu na din ka yi click domin ka collect na wannan dala dubu ɗayan da suke magana a kanta kamar haka sai mu taɓa nan wajen kamar haka da kuke gani zai kai mu yadda za mu yi amfani da wani link kamar haka zai kawo mana wannan feji kamar haka ok to kai tsaye abin da za ka yi shine a nan wajen abu na farko da za ka yi shine sai ka taɓa wajen da aka sa get cut na idan ka taɓa shi kamar haka zai sacin zai ka baka zai baka wannan link ɗin da kuke gani kamar haka to idan ya baka wannan link din idan kai sharing ɗinsa da wannan link din da kuke gani kamar haka za ka yi kwafi na wannan link din ta hanyar taɓa nan wajen copy this message to sai ka kwafi ɗinsa da zarar ka kwafi ɗinsa sai ka taɓa ok kamar haka to sai ka je whatsapp ko kuma instagram ko kuma dai ba instagram ba ok to kuma instagram ne da zaka iya zuwa ko kuma telegram ko kuma dai dukkanin wani waje da ka san ana yin chatting sai ka yi pasting din wannan link din naka da kai kofi a nan wajen to dukkanin wanda ya amfani da shi downloading za su baka dama kai ofin na wannan card din a nan kamar haka kun gani gashi nan ya dawo daga farko nan kuma gashi an ce get it now to kana tabawa da zarar mutane da yawa sun yi downloading za su baka dama ka samu dala dubu ɗaya kamar haka da kuke gani a nan wajen dukkanin wanda ya amfani da wannan link din naka yi downloading kai tsaye daga zarar sun yi download mutum ya yi downloading zaka samu dama ka samu wannan dala dubu ɗaya sannan za su cigaba da buɗe ma waɗannan ɗin kamar haka da kuke gani a nan wajen ok to kai tsaye wannan ita ce sabuwar hanya da za ta kawo ma to idan kuma ka buɗe bai kawo ma fuska kamar haka bai kawo ma wannan hanyar da zaka samu wannan dala ta dubu ɗayan ba sai ka taɓa wajen da aka sanya invite nan a nan wajen kamar haka da zarar ya buɗe ma sai kawo ka wannan fuska kamar haka sai ka taɓa wajen da aka sanya offer a nan sama ok bara ya buɗe yana gama sacin idan ya buɗe sai ka taɓa wajen da aka sanya ofa a sama ok to kai tsaye gashi nan ya kawo mu nan fuska kamar haka da kuke gani sai ka taɓa wajen da aka sanya ofa gashi nan to abinda za ka yi sai ka jawo ƙasa kamar haka da kuke gani nan gashi nan ya sanya a nan kamar haka da kuke ne ya sa usd a 1000 cash reward so sai ka taba nan wajen kamar haka idan ka taba zai ce ma get it now ka gan shi sai ka taba kamar haka to zai kai ka wajen da muka taho kamar haka zaka zo nan ne idan bai nuno ma wannan notification din ya nuno ma sai kai collection din ba to kai zai idan ka bi wannan hanya zai kawo ka wannan wajen sai ka taba sai kai copy na link din da zarar kai copy din sa sai ka je ka sharing din sa da zarar ka sharing din sa zaka iya amfani da shi ta hanyar samun dukkanin wannan bonus da suka fara bayarwa ta hanyar updating to amma kuma ba zai kawo wannan fuska ba sai ka updating din application din da haka idan baka yi baka yi updating din sa ba zai nuna ma wannan fuska ba balle ma ka yi samu link din da za su baka kai yi wato adin sharing din dole sai ka yi updating na application din sannan kada ka manta idan baka sanya ah, invitation code ba gashi nan tunda na sa muku ita a saman sikirin sai ka je ka sa invitation code ɗinka domin su baka coin su guda dubu ashirin kenan ok to kai tsaye kamar yadda muka ah, na faɗa muku hanyar da zaka shirya ɗinku shine zaka zo nan wajen cash out ok to kai tsaye da zara ka sawa wajen da aka sa cash out a nan wajen sai ka taɓa gashi nan nan wajen a nan wajen haka sai ka taba da zara ka taba zai kawo ka nan wajen kamar haka ok to kai tsaye da zarar ya kawo ka kaga yanzu muna da 2.28 dollars to kai tsaye idan muna so mu cire gashi nan zai bamu bayanai idan ya kai dala hudu za mu iya cirewa sannan idan ya kai dala goma sannan idan muka zo nan wajen kamar haka USDT kenan idan muka taba shi ma za ku gani ya kawo mana nan kamar haka za ka iya cirewa idan ya kai dala talatin ne kawai sannan idan ta PayPal account ne kamar haka da kuke gani shi ma za ka iya cirewa idan yana dala biyar sannan idan yana dala <clears throat> goma sannan idan yana dala talatin shi ma za ka iya cira ta paypal account to kai tsaye dai kai tsaye abin da ya fi sauki shine za ka iya cire shi ta bangaren kati din nan idan baka da waɗannan a account din ko USDT ko kuma PayPal din nan to idan ka cire ta nan din ba kai tsaye za su baka shi a matsayin katin waya to wannan shine karshen bidiyon namu kai dai kada ku manta ku danna mana alama like ku yi sharing din sa zuwa ga sauran yan uwa wake to kai tsaye mu kasance da ku a bidiyo na gaba